Kalangu. Haka take sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne zo muku da labarin da farko ga muhimman kanan nasu. Samun hanyoyin karfafa zaman lafiya da ci gaba a yankin tafkin Chadi da ke fama da har-haren ta'addanci su ne tsakiyar wani taron musanya a yamai tsakanin matasa da mata na yankin tafkin Chadi. Ci gaban wata ƙasa na dogaro da halartar kowa a cewar sakatariyar janar ta OEF Louis Mushikiwabo a yau da safe in Jamina a yin taron kasashen francophonie da ke gudana a yanzu haka a babban birnin na Chadi. Rashin siyasa mai kyau ta masana'antu a Nijar shine zai kasance dalilin rufe bira Nijar da kamfanin buga sabulu. Za ku je nazarin masanan tattalin arziki a jaridance Saidu Sule Muhammadu a cikin rahoton mu na musamman. To madalla kalubale tabi'u na gari da hanyoyin tafiyar da ayyuka su ne taken wani taro na kungiyar kasashen francophonie a ranakun 18 da 19 ga watan Juni a Njamena na Chadi. Ta hanyar wannan haɗuwa OEF na son ba da ƙwarin gwiwa ga kasashe da gwamnatoci domin cimma daidaito tsakanin maza da mata cikin ba da ilimi domin a cewar Louise Mushiki Wabo, sakatariyar kungiyar OEF ci gaban wata ƙasa na dogaro da halarta rajistar kowa duka a cikin rahoton rahilatu sumana. Wannan gangami na musamman ya nuna kewa shugaba kun amince da bankaɗo matsalolin da mata suke fuskanta a cikin ƙasarku, a cikin yankin ƙasashe masu amfani da yaren faransanki da ma duniya ga baki ɗaya. ƙananan yaran mata sun fi maza yawa da ba su kammala karatu ba suke barin karatu. Za mu yi duka abubuwan da sun ka dake domin mata su ci gaba a cikin al'umma. Ƙasa ta Ruwanda a cikin shekaru 25 da suka wuke mafi girman ƙasar mata ne suka gina ta. Ƙasa ba ta ci gaba idan kashe hamsin cikin ɗari na al'ummanta da matan ƙasan ba a ganin su ba a sauraron su. Ya kamata a fuskar ƙasashe masu amfani da yaren Faransanci mu yi amfani da ƙwarewanmu kowa ya mai da hankali Kasancewa masu rauni a yankin tafkin Chadi da ke fama da hare-haren Boko Haram mata da dama da matasa na wannan yanki sun haɗu an zaka a nan yamai domin musanya da cimma mafita domin zaman lafiya da ci gaba tunani na tsara majalisar ɗinkin duniya a gabanin taron gwamnonin yankin da aka tsaida wata mai zuwa aiki talauci da son yanayi da ke da nasaba da batutuwan tsaro abubuwa ne da ke shafar mata da matasa in ji jose herman wabo wakilin pluda a cikin rahoton nafisa adamu A du lac. shirya dubara bisa batutuwa kogin Chadi, mata da maza su ne mafiya fuskantar rauni. kuduka kun sani, bannar da gungun 'yan ta'adda da ke shimfidar kogin Chadi suka aiwata musamman Boko Haram. Kinan babban kalubalin da ke akwai shine batun tsaro. Amma idan aka kara nazartawa ana gano da kalubalin ya zace fiye da maganar tsaro kawai. Domin akwai batun aiki, batun talauci, batun canjin yanayi a shimfidar kogin Chadi. Don haka a mu na tunkarar batutuwan muna sa ran wannan mutane da ke da rauni mata da matasa ya zamanto sun halarci wanga babban taro na ganin an hamzarta mahalarta taron zuwa ga kyakkyawar fahimtar kalubalen da ke kansu na su san da ina za su bi bugu da kari su samu hanyoyin mafuta su da kansu da za a gabatar a yayin babban taro masu rike madafan iko. Aminu Surwa Ibrahim Malam Ya'u mai shekaru 32 da aifuwa ya koma da kuma sake buɗe shagon askinsa ya taɓa zaman kaso na shekara biyu a gidan yarin kutukale da ke kusa da Yamai bisa zarginsa da mubaya da ƙungiyar Boko Haram kafin wani bincike ya wanke sa kwata-kwata. Ya bada labarinsa a cikin rahoton wakiliyar mu ta musamman Hawa Usman. ana zargi na ne da boko haram kuma muka je muka yi zaman kutukale aka yi bincike aka zo aka sake mu aka ce ba mu da laihin komi na yi kamar shekara biyu a can tun da na zo ina tsammani na kusa shekara hudu haka na tun da aka bar ni sana'a dama ina shagon aski aka kama ne kuma da na zo akwai kannena da suke yi na bari kuma na zo muka ci gaba da yi babu wani abu da tun da mutane sun san abin da yake ciki ni dan gari ne kuma sun san halayyata kuma sun san al'amuran da nake yi yadda aka sake ni kuma na je na dawo jama'a har tare na kai kamar wani babban mutum ya zo gari da mota da mashin aka tare ni na zo gida jama'a kowa yana farin ciki to gaskiya irin wannan kin yana faruwa saboda kin san ita rayuwa mutum yana yin abu kuma dole za a yi dan zargin ka dan yi shakku shankuka amma dai daga baya duka babu wata wata matsala har yanzu a yanzu komai ya koma daidai ban da matsala da jama'a wallahi amma wasu mutane biyu yankan rago a daren jiya a bandi wani ƙauyen jihar boso yankin difa a cewar ta ta wurin da ta wa wakilinmu marigayen biyu sun bar difa tare da barin iyalansu domin su je noman albasa a wannan ƙauye da ke kusa da tafkin chadi A kuma wani mai ba da shawara na ofishin magajin garin da'irar tsibirin gobe ya mutu a cikin daren Asabar. Wasu mutane dauke da makamai da suka fito daga Najeriya suka kashe shi a cewar Yahaya Bawa Bafade a masarautar sarkin gobe Maharan sun dauki mai ba da shawara Tahiru Tsahiru wato a matsayin mai kwarmata ma jami'an tsaro labari da ke sintiri a yankin ga karin haske a cikin rahoton Muhammad Mamman. 'yan fashin ne suka halaka shi a gidansa. 'Yan fashin sun fito ne daga Najeriya. Mutum ne mai kokari yana taimakawa dakarun tsaro wajen fallasa 'yan fashi da makami inda suke. Kuma idan suna son shigowa Nijar su yi aika-aikar da ya samu labari yana sanar da sojoji. Ina tunanin don haka ne suka halaka shi. Wannan yanki yanki ne da yake da iyaka da zamfara. Akwai rashin tsaro sosai. Duka da kokarin da dakarun tsaro suke yi na gwagwarmaya da 'yan fashin da suke zarkuwa da mutane mutane ko su kashe ko a biya su kuɗin fansa kafin su ba da mutanen da suka yi garkuwa da su. Matsalar rashin tsaro a jihar Tano na ɗaukar hankalin hukumomi da al'ummomin wurin a cewar Prefan Malam Umaru Bashir gwamnati duk da haka ta ɗauki matakan da suka wajaba domin tabbatar da 'yancin walwala na jama'a da dukiyoyinsu a yankin a cikin rahoton Muktar Hamadu da Hawa Usman. a nan departamentin namu sai mu ce alhamdulillah komi yana tafiya daidai kalkumanta dai da kwai abin da gwamnati ya tuno wannan faturi da take yawo dare da rana shi yasa yanzu kowa yana harkashi cikin lamun lahiya cikin lumana babu wani abu yanzu da ya dami mutane dangance da shi wannan zance na tsaro da kwanakin baya mun san ana samun masu sai da miyagun makamai masu sai da kwaya da 'yan hoshi da sauransu amma yanzu komi yana na yana tahiya lamun lahiya abin da muke so dai su da talaka su gane in sun ga wani abu da ba su gane ba da ya shahi tsaro su ruga gidan mai gari mai gari ya ruga ko ya gaya sarki ko ya gaya mayar in ya so su mayar ko sarakai su waiwayo mu nan da nan sai a je a ga menene yake faruwa A cikin wani sako na rediyo na ranar 14 ga watan Juni, gwamnan Tilabiri ya umarni dukkan firfan na yankin da su janye matakan rakiyar kariya ta tawagogin kungiyoyin jinƙai. Amma duk da haka waɗannan firfan ya kamata su ɗauki matakai domin tsaro ta hanyar sintiri a wuraren da waɗannan kungiyoyin jinƙai suke aiki a cewar wannan sako na rediyo. daliban jami'in gwamnatin Nijar za su tsawaita zuwa faka har zuwa bakwai ga watan Agusta. Wannan shine matakin da ma'aikatar ilimi mai zurfi a cikin wani ƙuduri ta ɗauka da aka fitar a ranar sha uku ga watan Juni a cewar wani jami'in ƙungiyar ɗaliban jami'ar Yamai da Studio Kalangu ya tuntuɓa ta wayar tarho a yau da safe. Dalilin ƙarin wannan lokaci na shekarar karatu shine na toshe jinkirin da aka samu na kusan watanni hudu. Karatu karatu a jami'o'in Nijar sun samu tsaiko dalilin jaye-jayen aiki na malaman jami'a da suka yi adawa da naɗin shugabannin jami'o'i da mataimakan nasu bisa umarnin gwamnati. sai kuma kungiyar tsafin ɗaliban Nijar na jami'ar Kotonu da ta bada wa kyautar tilolin ɗinki guda uku da kayayyakin nasu a yau da safe ga kwalejin koyon aikin hannu ta CET da ke Yamai. Wannan taimako na farko wajen ɗaukar ɗauniyar 'yan makaranta 400 na wannan makaranta daga waɗannan tsafin ɗalibai. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A zirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba biyar 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Can sai kuma rahoton mu na musamman kamfani guda-guda na sarrafa ruwan zaki da barasa cewa da bira Nijar da kuma kamfanin sarrafa sabulu cewa da Unilever za su rufe kofa a ƙarshen wannan wata wani kuma baya ga bunƙasar masana'antu a cewar ɗan jarida ƙwararre kuma a fannin batutuwan tattalin arziki da na shari'a Saidu Sule rashin manufar siyasa ta masana'antu za ta iya kasancewa ɗaya daga cikin dalilan da ke bayyana rufe waɗannan manyan kamfanoni birni guda biyu a Nijar. Ga dai hirarsa da Nafisa Adamu. Nijar tana buƙatar kyakkyawan dabarun siyasar kula da kamfanoni. Shine ƙalubalen da Saido Sule Muhammadu ƙwararren ɗan jarida a fannin tattalin arziki yake gani bayan sanar da rufe kamfanin buga kayan sha na baranijar da kuma kamfanin buga sabili. Kasar mu hakikan tana iyakar kokarin ta ta fannin kyautata hada-hadar harakoki sai dai kash wannan kokarin bai shimfiɗa ba ga dukkan muhimman sassan harakokin tattalin arziki. Misali kamar fannin makamashi kudi ba ku gani har zuwa yau kasar Nijar ba ta da cikakkar siyasar masana'anta. Masana'anta na buƙatar samun amintattun shika-shikai don ta bunƙasa. A cikin manyan shika-shikan da ke raunata masana'anta a Nijar misali akwai batun makamashi kuma ko bayan makamashin akwai arzikan ƙarƙashin ƙasa ganin Unilever ko Braniger za su rihe hakan zai ba mu ayar tambayar kanmu ga yanda muke kulawa da masu kamfuna da ke zuba jarinsu. Shin muna kulawa sosai da su? le considère comme il faut. Waɗanne sakamako ne rufe wannan kamfani zai kawo wa masu amfani da kayan? da kuma baitul malin gwamnati da ma masu son zawa Nijar su zuba hannun jari. A lokacin da kamfani ya rufe kofofinsa mafi yawan sakamakon bai da tasirin kwarai masu bukata za su ganin bacewar wasu albarkatun da ke biyan su. wajen ma'aikata za su rasa aiki a wajen bitalmatin ƙasa kuma ba ila shakka kamfani sashe ne mai zuba lanhu kuma kamfani yana ƙara ƙarfin tattalin arziki a sheku tunda yana ƙara tattalin arziki gwamnati na cin riba sosai ta kowane fanni shi ko rufe kamfani na tsoratar da masu neman su girka sabbin kamfuna ba za su samu kuzarin zartarwar ba ko da 'yan kasan ma abin zai ba su tsoro wanga lamari ya zo ne cikin bazata akan kokarin da kasan Nijar ke yi ta fannin hada-hadar harkoki da za a iya faɗi ga bangaren biyu musamman ga masu faɗa a ji. yau in dai lalle muna kan turbar daidaito to ya waje ba mu gane tattalin arziki fa shine gimshiki mafi mahimmanci ga ƙasa kuma rufewar kamfunan da ke wakana ya kamata ya ja mu. Daga yau mu yi nazari mu san menene za mu nan zuwa shekara hamsin masu zuwa. Ita masana'anta ba abin da ake girkawa ba ne don ɗan lokaci kaɗan. A'a, ana shimfiɗar da ita ne tsawon dogon lokaci, shekara hamsin, shekara ɗari, domin mu san shin me muke son Nijar ta zama. Aiko sai an so ma aiwatar da dans 100 ans, To duka duka ƙarshen labarin namu kenan daga nan sido Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Filinge. Tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba ta da biyar ɗaya zango FM. A Tilibiri. Tare da Radio Tebonse. A kan lamba ta da bakwai biyar zango FM. A Dolbel. Tare da Radio Goruwal. A kan lamba ta da biyar ɗaya zango FM. A Sai. Tare da Radio Lagwa de la Tapuwa. A kan lamba ta tara zango FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kan lamba ta da biyar ɗaya zango FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba ta 98.7 zangon FM. A Ayoro. Tare da Radio Sugi. A kan lamba 97 zangon FM. A Bankilare. Tare da Radio Alkhair. A kan lamba takwas zangon FM. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Tamaske. Tare da Radio Muryar Karkara. A kan lamba takwas zangon FM. A Buza. Tare da Radio ta Karkara. A kan lamba tara zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba ɗaya. zangon FM. Studio Kalangu.